Fatime lamba dan sabuwa, zabuwa. Titi Fatime ina zuwa ne Titi Fatime lamba dan sabuwa? Kurna babban layi kurna rijiyar lemo kurna tudun botuwa kurna babban layi kurna makaranta ina zuwa ne a Hajjaju. Mata sama. Kuma fatinta, ajiya ina zuwa sabon titi. Kuto, ina bikin ce har ga me aka rubuta a motar ba baka ga me aka rubuta a motar ba da an san mata ba to a boko yaki da jahilci ne malamin mu kuma in ya rubuta mana a baro Allah take ta zo gaban mu ta tsaya ta ce ni ce a kin ga ba zan iya wannan karatu ba ga motar maza wannan mata ne People aren't always going to be there for you. That is why you need to learn to handle things on your Tazala. Tazala. Tazala. Straight from the archive of Jamaje Productions, Ma Tazala. Umma ki kira dan Asabe ko za a samu kuɗi a hannun shi. Dan Asabe? Baka kawo mana kuɗi ba? Kuma sannan ka zo ka ce in baka kuɗi? Amma ni wallahi ban yadda da abin da ya faɗa ba. Sabilillahi baka ba su kuma karɓo musu. Kawai saboda na fi su fita ne shine na fice da su kawai. When you're down and helpless, you must learn to carry the universe or be crushed by it. Mata Zalla. ke me yasa haka ke kishi kine kina babu sallama kina ya mace yar musulma dan asabe ne je bige wani abuja kuma an ce min yaron ya mutu dan asabe When you expect more from yourself than others, Mata Zalla. When you shone where the path may lead you to where there is no path to leave a trail, Mata Zalla. aukai yanzu nufin ka in zama bare a cikin yan uwa da abokan arziki ai ko wallahi ba za ta saku ba kare ma da ranar sa ai kuwa sosai ma mata sallah executive producer Jan Magic Productions produced by Suleiman Garba Costume tun da su wannan kalamomin kike ta maimaitawa kin ki faɗa min abin da ya faru shi da linzami mara harshe ba haɗuwa wuri ɗaya. directed by the Iron Lady, Muhibbat Abdul Salam Gate. Mata Salam, don't be left out. Bako zai zo gidan nan. Idan bakon ya zo, ki girmama shi, ki saki fuskar. Ke dai bakon zai zo, ki karɓe shi da hannu bibbiyu. Dama mun nan gidan ai mun saba an san bakin mu hannu bibbiyu. Muna da yanzu din saukar gidan ku. The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper. But wonder is the beginning of wisdom. Gaskiya ina farin ciki. Na ga kwanaki kina da zumtar kwanakin farin ciki. Yanzu kuma da alama kina cikin yanayi na cikin bakin ciki. Ka tattara wannan ƙananan ƙananan bukatun naka ka watsa. Saboda ina da abubuwan da kake yi. Kin san Hausawa suna cewa yaba kyauta tukwici It is another hit drama from Tazamo Biton, Babangir. Tun daga ranar da na fara yin ido biyu da kai, zuciyata ta fara tunanin buɗe maka wani fegi na daban naka. Kyakkyawan halinki su ne suka buɗe ma fadar zuciya ne suka dasa min ki A gaskiya na matuƙar kamuwa da sanki. ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so idan so so ana ganin sa kana bi shi da ice wani ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so idan so so ana ganin sa kana bi shi da ice kamar rashin adalci kasa idan kai ba haka baka min adalci ba kasan na fi bukatun ka yanzu akan kowa kafin mun kowa ya taɓa ni zai illata ni yana neman kashe dan ya nufo ni zuciya ta ke tausa samun kar da kisa ni na zauce ki manta komai ki share komai hakan shi ne ya dace kin fada tarkon soyayya da oganki na wajen aiki komai na sani komai na gani komai na ji Uba kana zargi ne ke ne? Babu zargi. Mutane shiru. Kana cin banza. To yanzu ya kake so ai. Ba kwankwai. When God Almighty tests you with a strong calamity. Ba kwankwai. When trouble thickens around and you need a shoulder to lean on. Ba kwankwai. Ban damu kowa ya sani ba. don bana tsoron kowa. Cin amana kenan Maryam? Ai mucin arziki ba a san ta da haka. tsarin ne canja kai a yaba ma ma ai ya isa ce ka ji daɗi ko kuwa story Omar Wonderful Screenplay Kabir Yusuf Fagi Bakon Gari Producer Sani Idris Mai Waya Assistant Director Baban Nan One Boy Bakon Gari Ni wallahi ba zan yi lallan ba. Ai na gaya muku na ce muku ni ba na son abu da sama. Na san nake so mama. Mama da nake saki ka saya min mana mama mama ni ce fa asiri kin san yau ita ce dina fa duk abin da kuke faɗa na ji kuma aure kamar an yi an gama ne baka yi saba bakon and directed by Ibrahim Bala Sabiu na'am na ce ko injin ta gaya maka daruran da ya same ta na je ta gaya maka amma ban sani ba ko ta sanar da kai a'a ban babu gaskiya abin da ta faɗa mu menene faru gaskiya kuma ta haɗu da larura a wajen aikuwarta larura kuma aikuwa wace ne larura larura ce ta yoyon fitsari inna lillahi wa inna ilaihi raji gaskiya babbar magana ta haɗu da babbar larura gaskiya haka Allah ya kaddara gaskiya ne tunda yanzu ta sauka ni zan koma gida zan je gurin iro wanzami na an so mata magani to ba matsala ba matsala sai kun dawo Allah ya ba ta lafiya mm, ba matsala to a sauka lafiya na ne ina jinki ya za ka yi min haka mene miki tun da na gamu da wannan ciwon na yoyon fitsari kwata-kwata na daina samun kulawa a wajenka idan ka yi imani da allah ne ya ɗora min wannan ciwon ya kamata ka zo mu haɗa ka nemo min magani to yanzu tunda kin kama da cutar yoyon fitsari so kike in zan fita in dauke ki in saba ki a bayana in fita da ke faɗa min me kike so in rike miki yoyon fitsari fa ba fa ciwon kai bane barantana ce zaka sha nan, ko ka sha panadol estara ko ka sha um, boska eh ko ka sha ciwo tara ka warke yoyon fitsari ciwo ne na daban Shi kenan ni ba dakto ba ba mai tallan magani a hannu ba kuma sai in zo ya kike so in yi abadan Allah dan annabi dan ba ciwon kai bane ba na buƙatar taimakon ka kawai gaskiya kuli kawai kawai ki haƙuri har ga Allah gaskiya ina sake gaya maka bai kamata ka guje ni ba sabi ka gani matar ka ce to daman ni ai ban ce ke ma ke ba mata ta bace ai ke mata ta ce dole ne kuma in baki kula daidai iya a fitsari ne fa ana iya rike fitsari idan har ya zo min sai na yi gaskiya ne a cikin garin nan wallahi duk waɗansu masu gani na da mutunci wallahi tallahi na san ya riga ya ƙari dab yake da ya ƙari a ce ka tana tafiya tana fitsari kan wata saniya haba dan Allah dan annabi haba kullu haba kullu gaskiya ni gaskiya har ga Allah ni gaskiya duk kokarin da nake yi wa gani rashe da kuma yi salati me haka kamar ya ne haka na kana kokarin a kan gado idan eh, kwanta ne a ina za ka kwanta a kan gada. kamar ya ka hawo kan gadon nan gurin ka zo ka kwanta mijinki ne fa ni ba wani bane daga waje ai ai sai dai ka nemi guri a ƙasa ka kwana amma dai akan gadon nan dai ba zai yiwu mu haɗa jiki ni da kai mu kwana akan gadon ba zai yiwu ba wannan wani irin zance ne ba ka kafe ka naci akan cewa dole sai ka aure ni ba to ga sakamakon ka nan amma dai nan dai wallahi ba za ka kwana akan gado ba mijinki ne fa ni ba wani bane daga waje ai ai kai babban kuskure <laughs> haba ki daina irin wannan zancen dan Allah dan tura can in shigo wallahi idan za a shekara ɗari a haka za mu zauna abin da nake so ki gane wannan abin da kike kokarin ki ce ba ki karbe shi ba shari'a ce ta sharɗanta za ki zauna ne haka ai ba ki zauna ba amarya ce ki farin ciki kike da bukata dole a samun miki da shi ko ba haka ba ki ci gaba da yaudara kai lokaci yana nan zuwa ai ko wannan lokacin ba zai zo har abada a ce Bello. Da Allah jibe da kika jika mutane ka tifa kalle da kika jike mun riga da Allah. Na shiga uku. Me wani kin shiga uku? Wallahi ban san nayi ba. Dama zai ki san kin yi baki shan maganin da aka karbo miki. wallahi ina sha jiya ma na sha wanda babu ta karbo min a wajen eji wanzami to idan kina sha me yasa zaki riga mutane fitsari daki sai zarni yake dan Allah dan annabi nan kaman baka duba halin da nake ciki Allah ga mutane rufe mutane baki dalla ina ruwa da kina jin ke ba za ki ita shi ki je ki fitsari ba shikenan sai ki riga mutane fitsari a kwance sai ka ce ta yayi wani yaro dan yayi dan Allah dan annabi Lillahi wa inna ilaihi raji'un Salamu alaikum Salamu alaikum za ta yi kuma gaskiya mana nake ta ƙwara sallama ashe kina bayi eh me kika dafa ne domin yunwa nake ji ban dafa ba baki dafa ba fa kika ce kamar yadda ka ji na ce maka ban dafa ba a cikin kuɗin da ka kawo mun yi da kai ga wanda za a dinga dafa maka abinci to amma ina zaton kuɗin sadaki da na kai gidanku ya share duk wasu kuɗaɗe da zaki ambata kina bukata a tattare da ni gaskiya ban ji daɗi ba matuƙa raina ya ɓaci wallahi mu zuba da ni da kai a cikin gidan nan in halakka fasa na ce ko a yin miki siracen ne saboda me ba zan iya tashi ba amma kulu da kin daure ai har yanzu ina jin zazzabi a jikina sosai to da kina jin zazzabin kulu ba gara a daure in kai ki bayi in miki ba kulu kusarin kika ƙara yi lallahi wa ina ilahi rashi ina wani irin masifu a nan wa alaikum salam. Ah, na kuka me da kai ne wannan larura da take tare da ita ne yasa wai take kuka ikon Allah ai kula da kin daina ma wannan kukan saboda ba shi nuna wani amfani wallahi ni ma abin da nake faɗa mata kenan na ce ta daure am ina ina da wata shawara da ya kamata mu yi da shi gaskiya ta me fa am ina ganin ina ya kamata gaskiya ki dauki kula ku koma gida idan ta warke sai ku dawo mu ci gaba da zaman mu gaskiya in ba ta warke ba fa eh ba ta warke ba kawai sai dai ce kawai Allah haɗa kowa da rabansa gaskiya sabiu cin mutuncin da za ka yi mana kenan ba wai cin mutunci ba ne wannan koro da hali fa yake mana eh halin ne zo da haka wallahi sai kun yi haƙuri mm. tashin ka gida ka lafiya Allah ku damu kofar Hajiya. Za ka kai mu ɗan nan gari ne haka. To, ba da mutala baka Hajiya. ba bawan Allah, ka ji da talaucin da ake fama a karkarar nan. Za a dai baka mutala biyu, ka taimaka. Hajiya ana fama talauci, kyamar da ta gida haka da wani larura? To ya zan yi. A, akwai mafita mana Hajiya. Wace irin mafita bawan Allah? Kai to wani asibitin. Kana ganin duk asibitin da suke cikin karkarar nan duk sun yi yajin aiki bawan Allah. To, Hajiya akwai wani likita. Eh. da yake taimaka maras ƙarfi eh. amma idan kin amince sai ka kai ki amma a cin gari yake na amince bawan Allah muje na amince sannu sannu sannu a hankali sannu tsawon wani lokaci ta kai tana fama da wannan kai tsawon wajen wata biyu kenan kun taɓa nema mata magani mun taɓa nema mata magani wani iri namu na irin na gargajiya da ake mata hayaki da sirace da nake yi amma ba ku taɓa kai ta wani asibiti ba ba mu taɓa kai ta ba karki da mu kamar yadda na gaya miki dai na kwantar da ita kuma zuwa gaban Allah da za a mata aiki insha Allah za ta samu lafiya na gode sosai Allah ya sa a yi asa'a bari fa biyo ni miji Assalamu alaikum. Ya gina. Office yau ba yi wallahi ah Rajiya, me ya faru wata yarinya ka kawo daga ƙauye biki ganta ba yarinya karama tana fama da yoyon fitsari kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yoyon fitsari wallahi biki ga abin ba abin tausayi in ga miki gaskiya har tausayin ta ya kama ni da yawa ubangiji Allah ya ba ta lafiya amin Allah ya mana maganin wannan abu yanzu abin da za a yi ka tashi ka je ka wawwatsa ruwa idan ya so kafin ka fito na gama shirya ma abinci ka kasa damuwa a ranka dan Ban wani ɗan ne na yau? ce bari ɗan kawo shi To bismillah. Wai kana nufin tare zan sa hannu mu ci tare? Eh mana. Ai ba zan ci abinci da kai ba. Kwarai kuwa. Sai dai ka ɗiba, ka bani nawa, ko kuma ka cika rage mini, a cikin da biyu dole yi daya ko kuma ni in ci in rage maka kina amarya ina anko muna kallon soyayya in muna danna tsiran nan a baki kina ga kuli ka na gurin dan balani. ne kaga ni fa ban ja zancen yi tsayi ba zaitunu me ki da miki ne me yasa kike haka ne kai kawai abin da na faɗa maka idan kuma ba zai yiwu ba ni ba bakuwar zafi ba ce ba ja abin ka ka cinye dama ni ban sa aka ba kenan ba ku ba shi kuma ya rage wannan kowa ya zauna lafiya shi ya so zaituna menene ne ko kin ga kusan yau watan guda wallahi tun da kika shigo ɗakin nan har yanzu ba wani ɗan abu da ya ɗan ɗan gudana tsakanin mai dangin da. da kana mafarkin wani abu zai faru ne sosai mako mana a ya kamata a yanzu a ci wani abu ya faru wani abu kamar me ba magana haihuwa mana kin sani ba abin da nake so in ban da ina dan dubi dubi suna yawo a cikin gida musamman ina matukar son na haihu da ke wallahi ko mace ko namiji duk wanda dai Allah ya bamu hmm? Allah kiyaye wallahi ko an farki ba na fata haba to haba hmm da alama daɗi ne maka yawa ka san an ce idan ka ga mutum yana abu daɗi ne ne mai yawa <laughs> idan kin ki amincewa da ni ta lallami yanzu dole ke da ni ba dai kin sha lemu kin ci danna kuli-kuli da nama ba an gama maka la ilaha illallah ai ban ban tattara na da na ai ban ka ta zama ba a gurin yaron ka gani ba na ga irin aika aikar da yaron nan yi mana ko alal alal ya cuce harin yarinyar nan tana da wanda take so sai da na gaya maka ka ce lallai wanda kake so zaɓin kashi za ka ba duba ga ga yanzu abin da ya fara zuwa gari yawa tsakani da Allah dakata abin da ya faru ya riga faru kuma duk abin da aka yi shi akwai manufa a kansa ni wannan harkar ne na yadda kuskure na wani amma ba za a kira shi alaifi ba kuskure dan me ya zama kuskure dan ne masa zaton alkhairi ni alkhairin nake kallo aure alkhairi ne kuma hidimar da yaran nan ya mun ke kanki shaida ce hidimar da bibiya da ya mun yi ita na kalla nake zaton ko mutuwa na yi falal yana da rai yana ba su zarta an yadda haka ne ka zata masa alkhairi sau da yawa kake zaton mutum alkhairi sai kulla maka shari amma abin da nake so da kai da ita abu ya faru ba kuka a ajiye ta a gida ba shine ya za a yi ta samu lafiya zaituna yaushe rabanki da ke ga falalu ce da daddare da ya fita bai kara dawowa ba kuna magana ganin falalu ga mara lafiya a kwance so ake ya za a yi ta tashi ya za a yi ta samu lafiya to hmm, amma dole ne ai mijinta ne ko yanzu ya jefa mu a masifa ya tsallake ya tafi ya babu wannan bakin ciki da me yaka ba <laughs> ai masifa an ta faru aka ce in ana ta kai ba a ta kaya wanda isa mu kansa shi ike neman mu ibari a baya amma yanzu ita muke magana da kuka da ya ake mu ya faru duk ba shi ne ba ya za a yi ta samu lafiya ake magana yau in tarihi za a bar sai a bar da wannan shine abin da yake so ku bayyana ki ba bi a cikin masifa Allah ba ki dauka magana da yake faɗa miki ba abin da ya rage inna lillahi wa inna ilaihi raji'una malam akwai matsala kami yarinyar nan ta gamu da wata larura mai wuyar sha'ani inna lillahi wa inna ilaihi kuma yarinyar ta gamu da larurar yoyon fitsari yanzu haka ɗaki na ban da zarnin fitsari babu abin da yake yi sorry ba inna lillahi wa inna ilaihi Allah ka ba mafita amin Allah ji tsoron kaman bai ka ka ba mafita bai kamata a bar zaituna haka ba duk inda magani yake mu bazu a nema yanzu ma zuwa zan yi wajen buba dan findo gani kuma ko za a dace kije kije kije kije سوف يحاسب حسابا يسيرا congratulations thank you yanzu kika min file din a office ina ki aji bari mata lura sai yanzu sannu sannu tashi ki sha maganin kin ko sha maganin nan na sha a'a zaituna baki sha ba gashi nan yadda na jika shi haka na da na tarar da shi daure ki tashi ki sha ciwo sai da magani ya haƙuri tashi a'a ya jika yanzu ya kamata ki sha kai ta zama da ciwo zaituna daure tashi ki sha sani karbi ki sha haba ba kya son magani madaci to ai dacin shine maganin daure sha daure ki kara daure hankali hankali sannu sannu mai ki kwantar da ni zan faɗi ki zan faɗi zan faɗi sannu sauki sauki ciwo sannu so dr bashir dama ko da baka zo ba sai na sa in kira ba dan kada ka zo gida ka gaba nan insha Allah gobe ki samu zan je ƙauyen alu wajen tsohon abokin na wanda muka yi gardanci muka nemi ilimi tare da shi eh. amma in Allah sa ran agoban zan dawo ka san ita tafiya kafin ka yi ta ne kake da ita bayan ka yi ta kuma ita ce take da kai domin kar ka zo gidan ka gabana ba da mawa ba Allah ka yi mu Allah dawo ka lafiya amin madan ai eh, na ji da ka ga mu dan dama ina tunanin zan je gidan to kuma tunda ka ga yamma ka ga shi eh ka ga to tunda ba kowa ina <laughs> Malam Sani. Eh, Haji Malam. Ah, ah. ai da na ce kawai dira zan yi kamar baka san ma baka san ma ai mamaki ne ina jin sallama na ce to wannan malam sani ne eh sosai wallahi iye eh. in ji wane ne yace daga suru ko daga kogo ka zo da kogo <laughs> ka zo lafiya alhamdulillah ya kokari ya gida alhamdulillah le ya ya mutan gida ya faman zamanin nan alhamdulillah ko wannan zamani Allah da ya mana magani Allah ne ya magani Allah ka iya mana Allah ka iya mana alaikum assalam wa rahmatullahi wani gidan ran gida san da zuwa <laughs> wani gidan ran gida eh, lafiya an zo a ah, lafiya duk mutan gidan ah, lafiya san da zuwa ke ba eh. zogale <laughs> to mutumin ke da <laughs> fa masa zogale Allah ya albarka amin amin yau malam mado tafiya ce haka kawai wannan ziyara kuma ba haka kawai ba to da farko dai zuwa ne in sadar da zumuncin da aka daɗe ba a sadar da shi ba sannan kuma na biyu don karka ji da wai zuwa ne in sanan maka zan yi tafiya in je birnin indiya indiya fa insha Allah indiya kace fa hmm. a dan wanan lahi wani juma ta audu wai ba za ta iya faɗa ba su ce ba ba mana dan abdullahi dan eh, abdullahi wa ba ta iya faɗa ba <laughs> to to ziya au to zan je indiya ziyara zainab da maryam ka gaya min gaskiya ne yaran nan suna can kamar inda daman ka sani cewa cincini na can da tura su su karo karatunsu Eh. oh malam sani ai kai barkanka ga abin da kai har nake mazancen cewa kakkai wannan ganganci daidai lokacin da yara za su shiga ɗakin mazajensu za ka ɗauke su ka kai su makarkatar boko ashe ashe ni ni ne akan ba daidai ba ni ne akan kainuwa Ka ga dai fafutukar da a takaicen takaitawa dai ni yanzu na kwashi ribar tawa a hannu sakamakon na mana in takaice ma zance zaituna tana gida ta haɗu da mummunan larurar nan nan ta har abada a ta har abada ce mana yoyon fitsari inna lillahi wa inna ilaihi wallahi mijin dai tun da aka zo aka yi bikin nan yaron nan ya samu ya dubga mata aika aika ta karfin tsiyaye mata ba daidai ba ibban ɗaya tafiyarsa ya gudu ya mu da ita har yanzu yi ake yi yari nan yanayi ake yi uwarta tana yi ni ina yi kar ka tona ka ga haka ka ganta duba ka ga uwa haka haka ka santa ka ga mutum kamar an ana sarasa duk ta fige to malam mado tun farko tun tun irin wa'annan hujjoji da wa'annan dalilai su suka sa na hana 'ya'yana mata su yi aure lokacin da bahaushe ko ku wanda Allah isa bai fahimci lamarin yake ba hmm. yake son isgar da 'ya'yansa cikin ɗakin ina hana sun yi sai sun yi kaza kana gani kowa yana gani dole duk sanda aka buƙaci wata larura idan ta taso ta samu 'ya mace ko matar wace ko matar idan abu same ta aka kai ta asibiti hakanan wanda ba ta san shi ba bai santa ba watakila ma babu kalmar la'ila illallahu a jikinsa haka zai ɗauki hannunsa isa a jikinta in ta kama ma isa ka hannunsa a cikin matucinta malam sani abar tana ya gata ya zama sarki na san na yi ba daidai ba kawai kuskure ne na tabka shi allah ka yafe mana dole malas sai mun sadaukar da 'ya'yayenmu sun je sun yi karatun da za su ɗauki nauyi irin na 'ya'yaye mata waɗanda suka daidai da larurarsu daban na san kamar abin da na san ka riga ka sani annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sani yana cewa la tasubbu dahara hmm. kar ku zagi zamani domin Allah shi da kansa shine zamani shine zamani saboda ka abin da zamani to to ni yanzu abin da nake gani za yi to yarka ya tace a wannan kamar da faɗa ma batawa ne wannan duk abin da ifar akan wannan yarinya to akan tawa ya ka bani ita in tafi da ita asibiti alhamdulillah masha Allah dan ciki na wanda ka san shi Dr. Bashir Bashar dai Bashari yanzu shine kwararren likitan da ike iya wa mata dukkan irin abin da ya shafi wannan kai Allah kenan ya in Allah da samu lafiya Allah Allah kai mana taimako Allah kai mana taimako wannan yarinya mafita kunyarta Allah kai mana taimako akwai wani abu da yake damun ki yanzu a'a amma ina jin zafi kadai karki damu zai daina kin ji ko a hankali Nas. Ki ci gaba da kula da ita. Kin ji? Allah ya saka da alheri likita. Allah ya ƙara arziki. Ba komai. Ba mu. ka ji abin da na gaya maka ko na ji baba kuma karka damu Allah yadda zan san abin zan yi akan ta alhamdulillah san da zuwa yau wasu ah, Dokto sai na ga amma kamar ranar weekend ai baka dadewa haka in ka fita. Wala yar abokin baba aka kawo daga ƙauye tana fama da cutar yoyon fitsari. To na tsaya na mata aiki. wai me yasa irin wannan cututtukan suka fi ƙarfi a ƙauye ne to kin san rayuwa irin ta karkara daban take da ta maraya wani lokaci za ki ga cewa matan nan ana aura musu mazajen da suka fi ƙarfin su wani lokaci kuma wajen naƙuda suke fuskantar irin wannan matsalar sai su kamu da cutar nan yanzu shine abin da yake kawo musu matsala irin wannan da yawa haka kwarai kuwa kin ga kamar ita wannan a wato fiyaɗe aka yi mata kwarai wanda zai wanda ya aure ta ne ya kasance mutum ne wanda na farko ba ta san shi na biyu kuma ya kai shekara arba'in da wani abu ita kuma ba fi shekara goma sha biyar ba saboda haka da aka aura mishi ita sai ta amincewa da shi kawai sai ya kama ya je ya zuba wani magani a cikin lemu ta yi bacci ya afka mata kin ga wannan ya zama fyaɗe fyaɗe kuma ƙwarai mana fyaɗe ne mana tana ba a san ranta ne da ƙarshe ta wata samu wanda larurar ya gudu kuma ya bata tausayi ya sa yi abinci ah. ba mu <laughs> nake ci he Aisha ah, na'am samu ruwa okay to Doctor. Na? Ka san me? Wallahi tun da kai mun magana yarinyar nan wannan mai yoyon fitsarin. Mm. Tun da kai mun magana yarinyar nan nake tunaninta. Saboda duk abin da zan yi a cikin gidan nan ko da a ce ina zaune ne tana yawan faɗo min a raina. Gaskiya ina matuƙar tausayinta. Ai wato Aisha da kina aiki a asibiti. Ban san ma dai ya zan ce ba. Ya zaki ga tausayin mutane da suke zuwa da larura daban-daban abin sai dai a taya musu addu'a kawai kai to ubangiji Allah ya ta lafiya amu excuse me hello ina lillahi yanzu to shikenan e eh, gana zuwa lafiya wallahi wani kes ne aka samu akan wani yaro an kawo shi yana ta bleeding barin je ga yadda za a yi subhanallah yanzu dai an yi aiki lafiya kuma an samu sauki ko sai dai mu ci alhamdulillah yanzu kullum akwai abin da ke ji ni ba inda yake mun ke fa zaituna ba na jin kuma alhamdulillah haka ake so akwai magungunan ku gashi nan a wajen nurse akwai wanda za ku rika sha akwai kuma wanda za ku rika zuba a cikin ruwan zafi ne kuna shiga ciki idan mun kammala nurse za ta yi muku bayani kun ji ko so za ku zauna a gurinmu har ku gama amfani da wannan magungunan ku samu sauki sannan kun ji da fatan kin fahimta nurse yes sir mun gama sai ki musu bayani to sannan kuma a cikin kudu wacce ce tana neman ƙarin bayani dangane da abin da ke damunta to gano su nan sai ta nemi ƙarin bayani a wajenta ni dai ba abin da zan ce sai dai ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka gama da duniya lafiya Allah ya ji kan magabata mun gode sosai ba da ba Ba da eh, sai Ba da ba. to yau ce ran da ya kamata a ce mun sallame ku tun gaba da kun samu lafiya sai dai akwai abin da nakan so in gaya wa mara lafiya duk lokacin da sallame su na farko dai shine akan maganar cin abinci ya kamata a ce kuna cin abinci mai kyau wanda zai rika gyara muku jiki kuma ku dinga lura da abubuwan da kuke da shafi lafiyar ku kun ji ko insha Allah likita zamu kiyaye yawa Eh, dr bashir zan yi amfani da wannan dama shi maka albarka bisa irin ɗawainiyar da kake ɗauka ta tallafin mutane wannan kuma ya samu ne saboda tarbiyya da ilimi da ka karɓa tun farko ubangiji allah ya muke ka akwai kuma abu ɗaya shawara ce akan maganar karatu na yi ƙoƙarin ga cewa an tura yara sun je sun yi karatu to kuma akwai sunayen ku da na bayar duk lokacin da abin ya taso Allah ya yarda za ta tafi alhamdulillah Allah mun gode maka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka faka godiya muke Allah ya saka gama da tsofan ka lafiya mun gode da kita Allah ya saka da alkhairi wannan da ba shi a gode za ku iya hmm. ina jin Uma, me zai hana ya aure ta kin ga umma babu inda addinin musulunci ya ce aure ya haramta tsakanin dan masu kuɗi da kuma 'yar talaka ko kuwa dan Allah Uma ki haƙuri ki bar wannan magana ni dai abin da ke ganin a bar yaran nan kawai aure yarinyar Tun tunda yaran nan tare za su zauna juna kuma sun samu fahimta shikenan umma sai mun haɗu Kiri-kiri saƙo da busar sarewa da kalamai ta mamaye zuciyarki kin faɗa cikin soyayyar bakon da baki taɓa ganin shi ba ma baki taɓa jin ganin fuskan shi ba ballanta na maki ganin shi ni kaina ina mamaki sai dai zuciyata ta nisa ban san ta yadda za a yi na shawo kwanta ba mutum a ɓoye ka ce wai kana son shi to wace irin soyayya ce wannan aljani ne shi ko mutum ai ya kamata a ce ko da aljani ne ki san wani irin aljani ne ba mu taɓa haɗuwa da shi ba, ban san shi ba ban san ya yake soyayya gidan zuma idan ka sha ka ba masoyi soyayya ga man jini amma kowa da kewan da ya karɓe shi wai makocin mai akuya ya sai ku ta yi zaben shiga kogin soyayya da shakuwa da ɓoyayyen masoyi <laughs> ta shiga ɗimuwar rashin tabbas ashe inda ba ƙasa ake gardamar kokawa ɓoyayyen masoyi ɓoyayyen masoyi ai ku dai wannan inda da nake faɗa miki shi Alhamdulillah da Allah ya sa ba kai ba ba. A ce ki haɗu da ɓoyayyen masoyin da kike so sai ki ganshi mummuna ne to ya zaki? Gaskiya a yanda zuciyata take faɗa min zan amince da shi ko kuturu ne na gan shi. Wai ko ki ganni ba gane ba juyo ki ganni ba gane ba. masoyi. abin da ya kewaya bayan gida wata rana gidan zai shigo san dan tsuntsu shi ke binsa da jifa kuma allah kaɗai ke gane tsuntsu mai takaba oyayyan masoyi kasaitaccen kamfanin wonderful movie nigeria limited ke gabatar da shirin sani idris mai waya haziƙin matashin producer koyayyen masoyi. Na kasa komai, na kasa aiki, na kasa bacci, kullum ina ta shauki. Yi za a ce amana tina ina tare da ke kowaye ya aure ki ba ruwa da ke ina son ki ko ba zan taba ruwa da ke wallahi kai ba masoyi na gaskiya ba ne, kai masoyi da ke son sa masoya a cikin mummunan hali boyayyen masoyi labari daga taskar sha'irin marubuta umar wonderful bisa tsarawa kabiru yusuf fage mataimakin mai bada umarni baban nan one ba da umarni mai zamani Ibrahim Bala.